Tun ba yau ba 'yan jaridu na fuskantar barazana a lokuta da suke tsaka da aikinsu kuma suke da alhakin tabbatar da cewa al'umma a faɗin duniya sun samu sahihan labarai. Halin da duniya ke ciki yanzu kan cutar coronavirus 'yan jaridu na daɗa fuskantar barazana wajen gudanar da ayyukansu. A Najeriya babban sakataren ƙungiyar 'yan jaridar ƙasar wato NUJ Shaibu Usman Leman ya bayyana cewa a yau da kullum 'yan jaridu na fuskantar ƙalubale ta fuskar aiki albashi da ma kayan aiki. To lallai na gode da wannan tambayar da kika yi na 'yancin 'yan jarida musamman a yau muke lura da wannan rana na 'yan jarida na duniya. Wannan kalmar 'yanci a yomi a Najeriya tana daɗa lalacewa kuma tana daɗa zama ba ta da ma'ana a dalilin cewa kuma 'yan jarida a yomi ana musguna musu a wajen aikin su. ana kai su a rufe su akwai barazana kwarai da gaske. A nata bangare wata fitacciyar 'yan jarida da ta shafa sama da shekaru ashirin a akan aiki halima tahir ta yi tsokaci akan halin da 'yan jaridu ke ciki a kasar nan sau tari yan jarida kan samu kawunan su ne a haɗurra musamman a wajen da ake samun rikicin ta'addanci ko fagen yaƙi hakanan daga cikin haɗari na aikin jarida akwai rashin samun yancin yin aiki rahoto a wasu wurare ko kuma in ce a wasu ƙasashe wanda kuma wannan shine ban ƙalubale da yan jaridu suke fuskanta yau a faɗin duniya kuma hakan ba zai zo ga ƙarshe ba har sai shugabanni sun rungumi kuma aikin jarida sun mai da ɗan jarida a matsayin abokin aiki. Rashin kwarewar aiki na ɗaya daga cikin ƙalubalen da ke saka aikin cikin shakku inda Ibrahim Inuwa Adra fitaccen ɗan jarida ya ce ana buƙatar ƙarin horo ga 'yan jaridu a Najeriya. A kullum dai aikin jarida yana da ƙa'idodi yana da sharuɗa da ake ɗauka gurin gudanar da wannan aiki saboda haka koyarwa yana ɗaya daga cikin mahimman ƙa'idojin wannan aiki kenan ya zama dole a koyawa 'yan jarida da sauran ma'aikata makamancin wannan matakai na tantance sahihancin labaru domin yawancin labaran da suka samu asali daga su waɗannan kafafe na yada labaru irin na zamani saboda haka dole ne a koyawa ma'aikata yadda za su tantance sahihancin labarun da suka samu daga irin waɗannan kafafe samu wasu dabaru guda ɗaya ko biyu ko uku wanda za su iya tantance sahihancin labaru labarun da ma'aikacin nasa ya aiko musu alabashi kafin a yada wa duniya. Kamar yadda wannan rana ke da mahimmanci a duniya, kafafen yada labarai na bukatar tallafi daga gwamnatoci wajen kare su da kuma taimakawa iyalan 'yan jaridu da suka rasa rayukansu a yayin aikin neman labarai. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.